Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad FM dalol FM niya. da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana, za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar biyu ga watan Maris shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rayuwar mutane miliyan ɗaya. da dubu ɗari bakwai na al'ummar siriya sun dogara ne akan taimakon kayan agaji da ƙasashen waje ke baiwa ƙasar sannan za ku ji cewa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce akwai yiwuwar bazuwar mummunar ƙwayar cutar ebola a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo bayan nan ibrahim ka'almasi garba zai gabatar muku da shirinsa na jawabi daga dattawa amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. kasar kanada ta amince da saurare akan batun mika babbar jami'ar kudi na katafarin kamfanin sadarwar nan ta china wato huawei zuwa ga amurka domin fara shari'a da aka dade ana ja in ja a kai wani lamarin da ka iya addabar dangantakar amurka da kanada ma'aikatar shari'ar kanada ita ce ta sanar da wani labari a jiya juma'a ta ce babban jami'ar wawe meng wanzu ba za ta bayyana a gaban kotu a vancouver a ranar shida ga watan maris ranar da za a saka ran da za a miƙa ta ma'aikatar shari'a ta ce ta gamsu cewa akwai shaidu da dama da za a gabatarwa kotun domin ɗaukar wannan shawarar miƙatar. ofishin jakadancin china a canada ya bayyana rashin amincewa da kuma adawarsa ga ci gaba da wannan shari'a lauyoyin meng sun ce har yau dai tana kan bakanta ta kin wato rashin na kin amincewa da rashin aikata ba daidai ba kuma sun kira matakin mika ta a matsayin rashin mutunta tsarin shari'a an kama meng ne bisa bukatar amurka a lokacin da ta take kokarin sake jirgin sama a vancouver a cikin watan disamba amurka dai ta shigar da bukatar neman ta ne bisa aikata laifin haɗin baki wurin take ko kuma rashin mutunta takunkumi da amurka ta ɗora wa ƙasar iran lokaci dai ya kurewa ragowar mayakan kungiyar is da ke ikirarin kafa daular musulunci a ƙasar syria. sojoji sha biyar na rundunar siriya mai samun goyon bayan amurka da jiragen saman yakin amurka da atilari sun kaddamar da samami na karshe a kan karamin yanki da ya rage wa is a ƙauyen bagus da ke arewa maso gabashin siriya da yammacin jiya juma'a yanzu a safiyar yau asabar jama'ai sun ce duk da wannan gagarumin harin suna kirzatun yakin zai ba zai ɗauki wani lokaci mai tsawo ba za a kare. wani sakon twitter da mustapha bali mai magana da yawon rundunar syrian democratic force sdf a takaice ya aiki a yau asabar na cewa muna sa ran yakin zai kare nan ba daɗewa ba rundunar ta sdf a takaice ta ce an kashe mayakan is da dama amma kuma ta ki bada alkaluman adadin waɗanda aka kashin shugaban kasar sudan umar al-bashir ya sauka daga mukamansa na shugaban jam'iyyar sa mai mulki jam'iyyar national congress party ncp a takaice ita ce ta yi wannan sanar wanda yammacin ranar alhamis bayan zanga-zangar da aka kwashe makonni ana yi a kasar shugaban kasar da ya baiwa mataimakinsa a shugabancin jam'iyyar ta ncp ahmed harun mukaminsa har sai jam'iyyar ta gudanar da babban taron ta jam'iyyar ncp ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa za a zaɓi sabon shugaba wurin babban taron ta wanda za a yi nan gaba sai dai ba a ba da ranar da za a gudanar da wannan babban taro na jam'iyyar ba ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana sa ran amurka da koriya ta kudu za su sanar da shirin gudanar da atisayin haɗin gwiwa na sojoji da suka saba yi a duk shekara wasu rahotannin kafafen yada labarai sun ambato wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka da ba a bayyana sunansa ba yana cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa ma'aikatar tsaron za ta sanar da atisayin a hukumance mai magana da yawun ma'aikatar pentagon ya ki tabbatar da sahihancin rahotannin a lokacin da murya amurka ta tuntube shi maido da sayin sojin lamari ne da zai sa a kalli matsayin wato a kalli sa a matsayin kyakkyawan manufa ta ci gaba da tattaunawar wargaza makaman nukuliya da koriya ta arewa biyu bayan lalacewar tattaunawar da ya yi wanda aka yi a babban taro na biyu tsakanin shugabannin amurka da na kuri ta arewa din da aka yi a birnin hanoi kuma zai magance damuwar da shugaba donald trump ke da ita ta tsadar wannan aiki da sojoji da dama za su yin shugaban amurka donald trump dai ya daɗe yana sukar kuɗin da ake kashewa wurin aikin haɗin gwiwan da ke tattaro dubban sojoji da jiragen sama da kuma wato na ruwa kenan na yaƙi da wasu kayayyakin sojojin amurka a faɗin duniya wuri ɗaya daga ƙarshe dubban mutane a ƙasar algeria sun yi zanga-zanga a faɗin ƙasar a jiya bayan sallan juma'a domin nuna rashin amincewarsu ga sake shiga takara na shugaban ƙasar abdulaziz bouteflika a karo na biyar babban an yi wato wannan zanga-zanga ne a babban birnin orges yara da manya sun bazu a kan titi suna ihu suna faɗin cewa babu takara a karo na biyar a ƙasar algeria mai cin gashin kanta kuma mai bin demokaradiyya wani mai zanga-zangan ya ce duk 'yan siyasa su fita su ba su wuri saboda suna neman sakiya ya ce ba ina batun shugaba aziz kaɗai ba ne da ma baki ɗayan gwamnatinsa labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dinkin duniya ta ce rayuwar mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ko kuma biyu cikin kashi uku na al'ummar siriya sun dogara ne akan taimakon kayan jin kai da ƙasashen waje ke baiwa ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wani tsari na kai kayan jin ƙai da ke bayani irin wannan buƙatar mutanen ƙasar tun kafin gudanar da taron da ƙasa ta kafin gudanar taron ƙasa da ƙasa na ɗauka alkawarin taimakawa Siriya a ranar 12 ga wata zuwa 14 ga watan na Maris a birnin Brussels. Ga Baba Yakubu Makeri da fassarar rahoton wakiliyar murya Amurka daga Geneva, Lisa Sklein. majalisar ɗinkin duniyar ba ta fitar da adadin kuɗi a cikin shirin kai kayan jin kai da ta shirya wa siriya amma duba da abin da ta buƙaci a bara da ya kai dala biliyan uku da biliyan ɗari uku da sittin akwai alamar abin da za a buƙaci wannan shekaran domin taimaka wa tulin fararen hula a wannan shekarar zai haura abin da aka buƙaci a bara gwamnatin siriya tana samun taimakon kayan jin kai daga ƙawata rasha wanda ya kai ta ga samun ƙarfin soji a wasu yankuna duk wannan nasarar yaƙi ko kuma taimakon kayan agaji daga rashen majalisar ɗinkin duniya da ta ce bai iya kawo ƙarshen buƙatar da fararen hula ke da su ba majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta mutane siriya miliyan shida da dubu ɗari biyu sun rasa matsugunansu a cikin ƙasar kana kashi tamanin a cikin ɗari na waɗannan mutane suna rayuwa ne cikin talauci da wahala da tsananin rashin kulawa da su mai magana da yawun hukumar raba kayan jin kai a majalisar ɗinkin duniya james lake ya ce yakin da aka kwashe shekaru takwas ana yi a siriya ya sa ƙasar ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suke fama da matsalolin rashin kariyar jama'a despite an overall reduction of violence in some areas people continue to be exposed to brutality every day Ya ce duk da ragowar tashin hankali da aka samu a wasu wurare mutane na ci gaba da fuskantar ukuba a duk rana ta Allah mata da yara da balagaggun yaran mata da tsofaffi da mata masu takaba da ma mata magidanta da masu fama da nakasa suna cikin kasadar rashin kariya kana suna da bukatu na musamman lark ya kara da cewa mutane na ƙara huskantar barazanar haɗarin abubuwar fashewa a lokacin da ƙasar take tattara nakiyoyin da aka ɓoye ƙarƙashin ƙasa ya ce an kiyasta sama da mutane miliyan goma suna zaune a gurɓatattun wurare shirin kai kayan agaji na majalisar ɗinkin duniya a siriya shine babbar hanyar magance bukatun mutane da ya hada da abinci da magunguna da ruwa da kayan tsaftace jiki shirin ya kuma baiwa ilimi muhimmanci a cikin ƙasar da yaran maza da mata sama da miliyan biyu ba su zuwa makaranta ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe ku. gaida Baba Yakubu Makeri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce akwai yiwuwar bazuwar mummunan kwayar cutar Ebola a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo sakamakon taɓarɓarewar tsaro a gundumomin Kibbu ta arewan Ituri da suka sha fama da yaƙe-yaƙe. Sabbin alƙamuran alƙalumar da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar ya kai yawan mutane da ke ɗauke da Ebola zuwa 885 ciki har da 555 da suka mutu. Har ila yau abokin aiki na Baba Yakubu Makeri da fassarar rahoton wakiliyar murya Amurka a Geneva, Lisa Schlein. kokarin ƙasa da ƙasa domin hana yaduwar cutar ebola mai haɗari a gabashin congo ya huskanci matsala likitocin sa kai a yankin sun dakatar da aikinsu na ceton rayukan jama'a shawarar dakatar da aikin ya biyo bayan hari ne da aka kai a cibiyoyin duban masu ebola a cikin wannan mako da kuma wani hari da aka kai a ranar 24 ga watan fabrairu a katwa da shi ma ya biyo bayan wani hari da aka kai a butembo hukumar kiwon lafiya ta duniya ta kira hare-haren lalata al'amura ta kuma ce akwai babban haɗarin yaduwar cutar a lokacin da aka kai harin a cibiyar jinyar da ke botimbo mutane hudu masu cutar ebola sun arce da ransu mai magana da yawon hukumar who christine ledmia ya ce tuni mutane uku a cikin masu ciwon sun dawo yayin da ɗaya kuma ya yi batan dabo if you want so positive notice that all of these four patients were convalescent that mean they were already getting better hence they had a lower viral load which makes it way ya ce magana mai daɗi shine waɗannan mutanen hudu har sun fara samun lafiya lamarin da ya sa ƙwayar cutar da ke jikinsu suka yi karanci hakan kuma ya rage ƙarfin ƙwayar cutar da ke jikinsu jikinsu da za su iya shiga ma wani amma ya ce dole ne a nemo wannan mara lafiya na ƙarshe wanda nan take an fara bibiyar inda za a gan shi kuma ana sa ido a kai inda ya je da mutanen da suka yi mu'amala da shi linmia ya ce hukumar who tana ci gaba da kokarinta na zama a ƙasar dr congo har sai ta gama aikinta a hali da ake ciki ya kuma faɗa cewa wannan barkewar cutar ebola wani babban al'amari ne da ke buƙatar taimakon kowa wurin wannan aikin ya ƙara da cewa abin da aka saba gani ne shine kowace ƙungiya ita ce ke ƙoƙarin kare ma'aikatanta a cikin wannan aikin barkewar ebola a gundumomin kivu ta arewa da ituri shine mafi girma na biyu a tarihin cutar tun bayan bullar cutar a afirka ta yamma da ta kashe sama da mutane dubu goma sha ɗaya kafin bullar cutar na baya-bayan nan an fara samun nasara wurin dakile yaduwar kwayar cutar a kasar DR Congo. WHO ta ce an yi nasarar dakile galibin cutar a wasu wurare da abin ya fi tsamari a baya kamar Manginna da Beni da kuma Komanda. Ta kuma ce sama da mutane 250 ne suka samu lafiya, kana wasu dubu tamanin kuma suna samun allurar kariya. Baba Yakubu Makeri kenan da fassarar rahoton wakiliyar muryar Amurka a Geneva Lisa Schlein. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan na cewa karfe uku na yamma da minti 45 ku shakata da wannan wakar. Gwamnan sauraro ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. That Muhammadu Buhari of the All Progressive Congress having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes is hereby declared winner. Shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmud Yakubu ya sanar da Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019. Jami'in karbar sakamakon na APC Ahmed Ali ya cika da fara'a. Allah cikin ikon shi ya sake ba mu wani dama na mu dora bisa kan abubuwan da muka sama. To in Allah yadda mutanen kasar nan ba za su yi nadama ba bisa ga abin da suka zaba. Dan takarar PDP Atiku Abubakar ya yi watsi da sakamakon zaben. This is a long journey. but I'm confident of victory. Haka na Atikun ya ce yana da ƙwarin gwiwar samun nasara. Yanzu dai za a jira ga matakin da PDP za ta ɗauka a daidai lokacin da rahoto ke nuna shugaba Buhari zai sauke majalisar majalisarsa ta zartarwa don kafa sabuwa bayan 29 ga Mayu. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne tsohon gwamnan jihar Kaduna kanar Abubakar Dangiwa Umar Murabus sai kuma jawabin rabaran Muhammad Dan Amarya da za mu koma kai bayan tsaikon makon jiya ga kanar Abubakar Dangiwa Umar Murabus. ina sallama ga jama'a arewa baki daya ina kuma kira ga jama'a arewa mu farka yau a ce biron suna fada da fulani ko fulani na fada da tibi ko tibi na fada da jiko allah ya albarkace mu da jama'a da ƙasa da dabbobi wanda ya kamata a ce inda za mu kwantar da hankalinmu wannan abin da allah ya bamu ya ishe mu mu haɓaka tattalin arziki ba ƙasa arewa kawai budin najeriya gaba ɗaya da ma west africa. yau amma saboda tashi tashi hankalin da ake yau mun zama abin tausayi a duniya ban ga abin da zai kawo a ce dan tibi da bafulatani da ke wasa da aka sani na zama lafiya yau a ce tsakanin tibi da fulani ba a zama lafiya har ma a ce wai yau bafulatani ba zai iya kiwo kasar tibi ko kuma bafulatani ya yana saka shanunsa cikin gonar tibi ana tashi hankali ana kashe juna ina gani ya kamata mu tsaya mu tunani yadda muka taso da krista da musulmi a arewa abu ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya muke amma yanzu an zo an samu rarrabon kawuna a ce yau kaduna krista na zaune sashe ɗaya musulmi na zaune sashe ɗaya mai kawo wannan da muna cuɗe muna zaman lafiya ana biyan mu mutanen kudu suna alfahari da yadda arewa suke wani lafiya amma yanzu a ya zuwa ta farfari saboda haka yana kira ga mutanen arewa shugabanni da masu biya mu zauna mu yi tunani da ya faru mu gyara sannan kuma sace yara ko don allah don annabi ku ji tausayin mu muna ƙara kira ga jama'a mu a yi ƙoƙari a zauna lafiya zama lafiya shi bai kawo haɓakar tattalin arzikin mu amma matsawa aka ci gaba da irin wannan tashi tashi hankula da babu yadda za a yi kasar ta ci gaba da wannan maganar cewa a zauna lafiya tsakanin addinan nan guda biyu da kuma ƙabilunmu nake muku sallama yana mu duk mu na najeriya gaba ɗaya fatan alheri a daina nuna bambanci allah ya zaunar da mu lafiya ga rabarin dan amarya assalamu alaikum a wani shiri na na taɓa cewa ai dukkan muna buƙatar juna manomi na buƙatar makiyayi makiyayi na buƙatar manomi don me domin amfanin gonar da ka noma kalmamin da ka bari da harawar wake da kamayin gyaɗa ai makiyayi yana sha'awar su ai sai a taru a zauna a tattauna nawa zan baka me zan yi wata domin in ci wannan amfanin wato ma'ana karmamin dawa kalmawun masara kalmawun gero amayin gyaɗa harawar wake rubar masara abin rubar shinkafa da irin su sai a daidaita shi kenan sai makiyayi ya sa dabbobin su su karu su yi albarka kai kuma dabbobin nan suna ci suna yada kashin shanu kashin shanu kashin tumaki kashin awaki a nan ai kai makana bukatar wannan har ma shi yasa aka roka to wani kan zauna kai mun wata ɗaya mana a gefen nan ka koma wancan gefe da dabbobin ka kai mun wata ɗaya ai mutum ya samu irin waɗannan ai ba ruwansa da takin zamani ko ba haka bane mai sauraro don haka muna buƙatar juna muna buƙatar juna na kuma ce idan makiyaya nan dabbobin su suka yi albarka daga nan sai a samu abin ni'ima me ni'ima yawancin abincinmu na arewa in an ci tuwo da duniya abin da zai biyo baya shi ne fura da nono ba mu da abincin da ya wuce waɗannan tuwo da miya fura da nono to fura da nono nonon yana samuwa ne a wurin makiyaya wato fulani to ashe dukiyar ka kai ma kana da wata ni'ima da zaka samu da wata albarka da zaka samu a ciki ashe ku kaga ba dalilin gaba ba dalilin kamar yadda makiyayi ya ci ribar manomi manomi ma yana ci ribar makiyayi balle kuwa don hidima ka alheri ka zo haihuwa za a rasa suna ko kuma aure za a yi biki a yi walima da me za a yi amsa da dabbobin nan na halal awaki maki shanu a ina ake samu wurin makiyayi to in kana gaba da shi in shi ma yana gaba da kai ya za a yi zaman kenan Allah ya yi wannan gaba Allah ya samu fahimci juna wuraren da ake zaune kamar yadda na faɗi kai harzo ne ka samu sarkin noma sarkin noma ka samu harzo ko zauna kan zaman tare ne a tattauna a ga menene dalilin da ake samun rashin jituwan nan a magance shi a nan a kira samari samarin sarkin noma samarin harzo a zauna a tattauna a ce to ko samari dukkan mata muna cewa yanzu mu abokan zaman tare ne zaman jiki daɗi ba zaman gaba ba don haka ina cewa Allah ya sa a zauna lafiya tsakanin makiyayi da manomi yadda wannan wasu dalilai na rashin zaman lafiya kamar yadda na faɗi wasu ga wasu ƙarin dalilan yayin da ake zaune tare abubuwa na zaman tare za su haɗa mu abubuwan zaman taren kuwa su abin da ya shafi mulki wato ma'ana shugabanci sai mu sani ba shugabancin nan ba wanke ba da shi ba amma Allah sarkin sarakuna da ubangijin iyayen gizi mamallakin mamallaka mai mulkin dukkan abu shi ke ba da mulki ya ce ni ke ba da mulki ga wanda na gada ma? in amshe in ba wanda na gada ma to yanzu muna cikin lokacin siyasa lokacin mai na faɗi mai sauraro lokacin siyasa wani na watan jam'iyya wani na watan jam'iyya hotuna zama a jam'iyya daban-daban ba dalilin gaba ba ne kamar gona ce kuka raba wannan noma ta wancan gebe wancan nomi wancan gebe in kowa zama noma sai sai ku tashi kuna murna sun yi nasara to Najeriya ita ce gonar Allah ya ba mu ita ya yi waɗansu yan uwanmu kamar mazauna Nijar da waɗansu kasashe kamar yadda muke jin Congo kuma sun yi zaɓe sun gama kwanan nan to haka ta da kake wannan jam'iyya da wancan na wancan jam'iyya da wannan na wannan jam'iyya a kuna noma ne a ƙasa ɗaya kuma ba wanda yake so ya lalata gona tasa maimakon haka sai dai ya kara mata ni'ima ta wucin kaki domin ta ci gaba da bada albarka kakanninmu da kakannin kakanninmu sun rayu a doron wannan kasa sun kuma sun bar mana gadon ta mu ma addu'ar mu ita ce mu rayu har lokacin kauracewar mu mu kaura mu bar wa 'ya'ya da jikoki da ta tafa kunne to amma wani lokaci ba haka abin yakan kasance ba sai ka ga saboda wannan fati daban wancan fati daban ko gaisuwa ba a yi na ji waɗansu suna faɗin wani karin magana da yaren bature wai in ji ɗan siyasa yake no permanent friend no permanent enemy wa'ana babu wani aboki tabbatacce ba kuma wani tabbatacce me suke nufi idan siyasa ta raba ku ko abokantaka ta rabu in siyasa ta hana ku abokantaka ta haɗu kun kamar da dan haske amma akwai duhu a ciki akwai duhu a ciki akwai aboki tabbatacce ko yana wannan fashi wato siyasa yana wannan jam'iyya sai kana wannan jam'iyya kuna tare idan shi Allah ya ba kake jawo ka kusa cewa ne rike mun bangaren nan idan kai Allah ya ba sai ka jawo shi kusa wani rike bangaren nan ko shi na sani jam'iyyar ka rabon ta wada ba amma kasar samun guda ɗaya ce a kanta kuma samun tafiya. To nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma mako mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da zuwa. To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaici. Kasar kanada ta amince da saurare akan batun mika babban jami'an kuɗi na katafarin kamfanin sadarwar china ta huawei ga amurka domin fara shari'a da aka daɗe ana ja in ja a kai wani lamari da ka iya addabar dangantakar amurka da kanada. ma'aikatar shari'ar kanada ta sanar a jiya juma'a cewa babbar jami'ar huawei meng wanzu za ta bayyana a gaban kotu a vancouver a ranar shida ga watan maris domin saka ranar da za a miƙa ta shugaban kasar sudan umar al dai ya sauka daga mukaminsa da shugaban jam'iyyarsa mai mulki jam'iyyar national congress party ncp ta yi ita ce ta yi wannan sanarwar da yammacin shekaran jiya alhamis bayan zanga-zangar da aka kwashe makonni ana yi shugaban kasar da ya baiwa mataimakinsa a shugabancin jam'iyyar ta ncp ahmed harun mukaminsa har sai jam'iyyar ta gudanar da babban taron ta ta zaɓo sabon shugaba. ana sa ran amurka da koriya ta kudu za su sanar da shirin gudanar da atisayin haɗin gwiwar soji da suka saba yi a duk shekara wasu rahotannin kafafen yada labarai sun ambato wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka da ba a bayyana sunan shi ba yana faɗin haka To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. wato karfe biyar na safe kenan agogon ghana yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abo da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau zara aminu fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wani lafiya.